رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 muna 23 ga watan safar hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da yau muna 11 ga wata muna sha ga watan 11 shekara ta 2017 rana ce da muke karatun wannan littafi a littijahatul muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al-muntazar a wannan masallaci na sahaba da ke kundila yau za mu yi darasi na 65 a cikin wannan littafi insha Allah muna cikin ambatan waɗanda shi shek Muhammadu bello Allah ya masa rahama ya ambata cewa an masu zaton su ne almahadi waɗanda aka yi zaton su ne almahadi ya lissafo a zamaninsa wanda ya iya sani muna mun karanta na ɗaya ina jin karatunmu na ƙarshe ko a yau za mu ɗora kan na biyu shine na biyu yake cewa mimman zunna bihi annahu mahdi al muntazar daga cikin wanda ake masu zaton cewa shine al-mahdi wanda aka wato ake sauraron zuwansa wanda yake al-ma'ud wanda annabi ya sanar cewa a ƙarshen zamani zai bayyana shi na al-mahdin to daga cikin wanda aka yi mai zaton ko shine al-mahdi salisu khulafa ibn abbas shine al-mahdi shi ma aka ce shi ma al-mahdi ne shine na ukun khalifofin bani abbas akwai khalifofi na bani umayya akwai kuma khalifofi na bani al-abbas to cikin na bani al-abbas din na ukun su an mashi wannan zatan lima asnadahu al-dailami an usman ibn affan radiyallahu anhu saboda abinda imamu dailami ya jingina zuwa ga Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce almahdi min walad al-abbas ammi wato almahdi nabi ya ce almahdi zai zo daga dan baffana shine dan abbas baffana almahadi zai bayyana daga ɗan baffa na abbas ko kuma daga ɗan abbas baffa na fama ta kaddama a minhu shi sheik muhammad bello da ya kanin hadisi ya ce fama ta abin da ya gabata na hadisai a sauhu minhu sun fi wannan hadisi inganci wa aksaru ruwatan kuma sun fi yawan wanda suka yi ruwaya akan su kan wannan hadisi wa fi sanadi hadha amma cikin sanadin wannan hadisin Muhammad bin al-Walid ar-Rafashi shine Muhammad bin Walid amma na al-Qurashi ne kuskure ne wa qad qala ibnu adi fi kalamihi nan ma kuskure ne fi kalamihi maka ce kalamihi yana da littafin suna kami to nan ma fi kasan rubutun mai rubutu in ya rasu ba a taɓa masa sai dai a sauka ƙasa a faɗi gyaran ko kuskuren amma shi rubutun haka za a bar shi sai dai a sauka ƙasa a bayani kun gane da kyau ya ce wa ƙala ibina adi wa ƙadi ƙala ibina adi fi hini ba da ruwayatihi min ƙai, shi ibina adi malamin hadisi ne cikin littafinsa alkamil ya faɗi bayan ya rawaito wannan hadisin da ɗariƙar da ya biya rawaito shi sai ce huka na yadhul hadith shi wannan Muhammad ibn alwali yana sanya hadisi na ƙarya in aka ce yadhul hadith ma'ana yana ƙirƙira hadisi da ba magana annabi ne sun gina mu annabi duk wanda ke wannan in yana irin wannan hadisansa malaman hadisi ba su karɓa su kun gane da kyau kaga shi kan shi shamaman bello yana kokari ta khariji na hadisi dan ya faɗi matsayin hadisin gwargwadon abin da ya samu wurin malaman da suka gabace shi kun gane wannan magana yace ma annahu law sahha sai dai duk da haka da a ce hadisin nan ya inganta la amkana hamluhu alal mahdi salisu khulafa ibn al-abbas ya inganta sai a ɗauke shi a yadda da shi a yi hukuncin cewa almahadi shine na ukun kalifofin banin abbas da suka yi sai a ce shine to hadisi bai inganta ba ita ma wannan magana ya ɗauko ta ne cikin sharhi na fatahul bari muna ibn hajar kenan wanda ya ta ƙoƙarin ko a iya ɗauka hadisin a aiki da shi to amma hadisi bai inganta ba wannan shine matanin abin da shi shan muhammad bello ya rubuta a littafinsa alƙaulul muktasar fi amrul imamil mahdi al-muntazar to muka koma muka biyo lambobin da ake fitarwa don a ɗan gyare-gyaren da ke ciki inda aka ce almahadi dai can kalmar ce akwai gyara sakadar kalimatul mahadi fi ba nan ba ta biyu da aka ce falisu kulafa ibanil abbas ɗaya an ganin ba ta biyu aka ce huwa abu abdullah muhammad bin abdullah abi ja'far al-mansur wuri da fi sanati mi'a 27 وقيل في 121 وقيل 126 وين شي ثالث خلفاء بن العباس waye shi ya sunan shi sunan wato lakabinsa abu abdullahi shine muhammad bin abdullah abi ja'far mansur wanda an haife shi shekara ta 127 wani bayanin malamai suka ce 121 wani aka ce 126 wannan dai tsakankanin aka haife shi wato fiye sanar ta mi'a wa hijiriya ya rasu shekara ta 169 da tara da hijira kaga kenan cikin karni na biyu ya rayu to shi ne wasu ke kira ko shi ne almahadin da ake faɗi ne to gashi dalilin da suka dogara da shi shi ne. hadisin da aka shi imamu dailami ya ruwaya jingina shi zuwa ga Usman bin Affan wai Usman bin Afan ina jin ba mai tarjama shi ba tun da muka faru ko ba ta uku muka duba shine Abu Abdullahi ana ma Usman bin Affan lakabi ana mai alkunya da Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah ah, um, afwan abdako Usman bin Affan al-Umawi القرشي أحد الخلفاء واحد الأشرة المبشرين لهم بالجنة أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وتزوج آه، ببنتين هي أقوي إيه، وتزوج كوكما بنتين لا شاء بنتين كثير إيه. وتزوج بنتين النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا ثم توفيت فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم واتو عثمان بن عفان الأموي القرشي وانا انا هنا مكة قبيلة سكنة أحد الخلفاء لا ينقلب في النمو داخله كما أحد الأشرة المبشرين لهم بالجنة ɗaya daga cikin waɗanda ake masu bushara da aljanna ay eh, almubashirina lahum bil janna wanda ake masu bishara da cewa su ɗan aljanna ne to yana ɗaya daga cikin guda goma nan tun a duniya annabi ya gaya masu sunan aljanna ne an ba su certificate ɗinsu na aljanna wannan matsayi ne babba ana gaya mana ne wannan dan mu san waye shi aslama fi awwalil islam ya musulunta tun farko farkon musulunci yana da zafinsa lokacin ga magarwashin wuta Wahajara ilal habasha ta alhijiratain hijira biyu duk da aka zuwa habasha da shi aka yi hijira ta farko da hijira ta biyu lokacin da zaman makan yake da wahala tun lokacin ya musulunta kaga wannan matsayi ne shima mai zaman kanshi cikin sahabbai domin as-sabiqun al-awwaluna tana nan kun gane da kyau wata zawwaja bintayin nabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ma ya'ya 'ya'ya mata biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam ta awalan na farko ya auri ruqayya ne thumma tuwfiyat sannan Allah ya mata wafati a hannunsa fa zawwajahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi ummu kulsun sannan annabi ya sake aura masa ummu kulsun a wata ruwa da aka ce annabi ya ce da tara su da ta uku da mun baka kaga wannan matsayi ne a ce ya sanya mayafi ɗaya da 'ya'yan manzo jinin manzo ya kwanta da su sannan yau a sami wani na ne mashi kaga wannan mai zagin shin wani irin matsayi gare shi ya san waye usman bin affan bai da matsayi bai da daraja annabi zai bashi ɗiyarsa tara ya ƙara masa hmm? wanda aka ce mala'iku ma suna jin kunyarsa wata rana annabi na zaune a gidansa irin zaman mai gida a gidansa abubakar ya sallama annabi ya ce shigo bai gyara zama ba zuwa can umar ya sallama annabi ya ce shigo bai gyara zama ba ita aisha tana can gefe tana kallo zuwa can usman ya sallama a kafin annabi ba shi izini sai tashi ya gyaggyara zama ya cin yansa ya zauna sannan ya mashi izini ya shigo sai da suka tafi aisha take tambaya ya rasulallah na ga gashi mahaifina ya shigo baka gyara zama ba umar ya shigo baka gyara zama ba usman ya shigo ka gyara zama ya akai ya ce ya ba zan ji kunya wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba <clears throat> ku duba don allah na matsayi matsayi shi ne fa wanda aka je lokacin bai a wato caffa da aka yi ma annabi na sulhu da biya bai a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu na sahabbai lokacin da shi aka aika shi makka ya jiyo yadda al'amar yake sahabbai abubuwa suka rikice annabi ya ce aka turo aka taya ma kashe usman ɗin. annabi hankalin shi ya tashi ya ce a yi mashi tafka a kan yaƙi da waɗannan kashirai mana a yi masa mubaya'a da kan shi ya ɗauko hannunsa ya ɗora kan ɗin ya ce ga mubaya'ar wa usman bin affan ga tahi tafkar yana can amma shi ma ma'ana ya yi kinan wannan ba matsayi ba ne ɗan uwa don Allah amma a ce duk a tattara wannan duka a ce waɗannan sahabbai su ne abin zagi su ne abin tsinewa kuma har a sami wata ƙungiya tana kira kan haka har ta sami mabiya banda dai shaidan dole wasu sai sun raka shi gidan wuta banda haka ai da ba in ba na jin mai wannan da zai sami ko mutum ɗaya da sunan musulunci ya bi bayan shaidu da wannan da'awar ka da ɗanka ko ɗan uwanka ko wanka ko kananka ko ɗan garinku a ce yana wannan aƙidar mummuna aƙida irin wannan mai matsayi irin usman daraja da kima da man aka fara gaya maka ta usman sai sai a waye gari ba a gama ba matsayi da allah ya bashi na kunya da yawan karatun ƙur'ani da yawan ibada da yawan kuka da abubuwa wanda suke na ban mamaki duk allah ya ba abubakar wato usmanu amma wannan duk bai ishi wasu ba sai su saka shi cikin wanda suke zagi ya kamata mu gane matsayin waɗannan ɗin wannan istakhlafa fi awwali yawmin min al-muharram sanata 24 wato istakhlafa kenan an naka shi ya zama an sa shi ya zama khalifa an zaɓe shi ya zama shine khalifatu salih bayan Umar sai shi sahabbai sun yadda ya zama shine jagora ranar farko ta wata muharram wato ainihin shekara ta ashirin da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama khalifa shugaba na musulmin duniya ga baki daya wa kutila yawmal juma'a yan ta'adda wanda malaman tarihi sun ce babu sahabi ko ɗaya cikin su yan ta'adda suka zo suka haura gidansa suka kashe shi ranar juma'a li samani asharata khalat min dhil hijja wato ranar juma'a kun ga mutuwa ranar juma'a ita ma kanta da falalata to ranar nan suka yi wannan ta'addanci rana ta goma sha takwas ga watan zulhijja sha takwas ga watan zulhijja shi ya sa ma aka ce galibi sahabbai duk suna aikin hajji kaga ranar sha takwas ga wata na zulhijja an dawo ne tun da goma zulhijjan da ana can sha takwas kuma tafiya irin ta da ta kafa ba irin cewa ba shi yasa aka ce duk wanda suke wannan ta'addancin yan ta'adda ne suka zo daban eh ba ma mutanen Madina bane suke wannan aika aika mummuna wacce har duniya ta tashi ba za a manta da ita ba ranar sha takwas ga watan zulhijja wato ainihin hamsin wa salasina ko wato sanata hamsin wa salasin shekara ta talatin da biyar da hijira kaga ka duba ya yi shekara nawa kenan hmm? can an ce ashirin da hudu ya hau talatin da biyar ya yi nawa kenan shekara sha ɗaya a kan kalifanci wadufina lailatar sabti bilbaƙai ranar juma'a ya wafa suka kashe shi daren wato ainihin asabar aka binne shi kaga daren asabar tunda juma'a wayewar garin kinan kace daren asabar wani ta haka ne eh lalata sabti bilbaqi a daren wato asabar aka binne shi a makabartar nan babba ta madina mai suna baqi wa amruhu 82 sana shekarunsa lokacin yana dan shekara 82 wakila gaira zalika wasu malaman tarin suka ce sama da haka tunda shekaru da kun san yadda suke ba irin yau bane wannan kana neman ƙarin bayani ga kuma cikin al'isaba mujalladi na biyu shafi na 264 za ka ga ƙarin bayanin waye ne usman an afa za ka san matsayinsa kuma yana da kyau mu rika karanta ma 'ya'yanmu tarihin sahabbai mu karanta musu su shiga zuciyarsu ya zauna su san suwaye yadda duk wani da zai zo da gurɓatacciyar aƙida daga baya bayan sun tafi ko jami'a ko sun tafi wani gari ba yadda za a gurɓata masa su amma an ba yaro bai san su waye sahabai ba bai san tarihinsu ba da wani ya zo sai ya je cusa musu munar aƙida Allah ya sauƙaƙe tun da shaidan kun san bai rasa magoya baya je nake gani wai ko a gane su ma wai ana tattaki a gana amma ka dubi mutanen yan tsirari ne tattakin eh, dole dai sai a saboda ita bbc kullum bukata ta ta yaɗa shari sai inda shari yake shi za ta yada so take ta nuna da nan najeriya da ghana duk afirka ana tattaki to na najeriya tattaki bai tattaku ba saboda haka <clears throat> bari su gaya ma duniya a ghana ma ana tattakin amma an ka duba yan tsirarin matasa ne wawaye ga sanar da ka gansu kai ka san ba masu ma sanin me a rayuwa ba ne addini su suke tattakin to duk dai wannan shari ne na kashirai kullum kokari za su yi ta yi kaga suna magana a kan abin da ma bai shafe su ba yaɗa abin da suka san ba gaskiya ba ne don ya murkushe gaskiya ɗin shi yasa za ka ga duk wani abu na irin masu nan ƙungiyoyi kafafen yaɗa labaran na kafirai suna yaɗa su wani abu na alkhairi kuma ba za ka taɓa jin shi ba duk wani abu na alkhairi da musulmi za su ba za ka taɓa ji kafafen yaɗa labaran nan sun yaɗa su ba sai dai su yaɗa shari saboda su dama don sharrin aka kafa su Allah ya sa mu mu gani an gani da kyau wannan kenan shi me yasa muka kawo wannan kuma bin Affan aka jingina ma wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahdi min walad al-abbas ammi wai annabi ya ce al-mahdi zai fita ne daga dan abbas ba kwana to nan ba ta hudu a ƙasa ayan an ga wannan ko akhrajahu dar qutni fil afrad <clears throat> imamu daru kudin ya fitar da wannan hadisi cikin al'afarat wa an dare Ibn al jauzi fere mutanahiya wannan hanyar da ya biya fitar shi ma al jauzi ya fitar da hadisin fililalin mutanahiya ga shafi nan wa kala al'albani mawuzo'un imamu ya ce wannan hadisi mawuzo'i ne mawuzo'i shine hadisin da aka sauko shi aka saka annabi bai san shi ba sabai ba su san shi ba kirkirar shi ake ومما يدل على كذب هذا الحديث أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم المهدي من إترتي من ولد فاطمة mala albani ya ce daga cikin abin da yake nuni a bisa karyar wannan hadisi cewa hadisi ne na karya Saɓawar da ya yi da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce almahadi min itrati almahadi zai bayyana ne zai fita ne daga cikin wato dangi na ko tsatsona min waladi fatima kuma daga ƴaƴan fatima in an bi sanadinsa ko tsakansa wane dan wane wane dan wane to za a jingina ɗaya daga cikin ƴaƴan fatima mun gane da ke wani hadisi mun karanta da ku a baya kuma wa haza isnaduhu jayyid mal albani yace isnadin wannan kuma kyakkyawa ne jayyid mai kyau ne mun yi shi da ku a baya to ya za a nabi ya faɗi magana kuma ya faɗi wata taurari ta ya ce zai bayyana ne daga dangina kuma daga 'ya'yan fatima ya kuma zai zo ce kuma daga 'ya'yan abba abba zuwa fatima kuma kiyasta ce kuna ganewa da kyau to annabi bai magana ya faɗi wannan kuma ya faɗi wata tawarware ta kai da ji ka san wannan hadisin ba hadisi ne mai kyau ba in kana neman ƙarin bayani ka kuma cikin silsilatul ahadith da'ifa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin lambar hadisi na tamanin na mala albani za ka ƙara ganin bayanin wannan ta hadisi rashin ingancinsa kun gane da kyau shi yasa shi da kan shi shan wato shan muhammad bello sai ce fama ta kaddama a sako minhu wanda ya gabata ya fi shi inganci wa aksar ruwatun kuma ya fi yawan wanda suke ruwaya a kan shi kuna wa? ai allati warada tadullu ala anna al-mahdi ya kharuju min walid fatima duk ruwayoyin da suka zo ingantattu suna nuna cewa almahadi zai bayyana ne daga cikin jinin fatima Allah ya kara mata yarda shi yasa sai ce wa fi sanadi hadha muhammad bin walid nan yace a raqashi za ku ga raqashi a rubuce ko nan ba ta shida in ka duba muka ce haza khata'un wannan kuskure ne wa sawabu al-qurashi muhammad bin walid al da bambanci a tsakanin qurashi da raƙashi ko kila wajen rubutu ne aka sami kuskure mun yi amfani da makhduda guda uku wanda aka rubuta wannan littafi na shan muhammad bello dukkan sa aka aka rubuta raƙashi raƙashi haka ba haka yake ba saboda mai limawar da fi jami'i kutubin rijal so da in ka koma cikin dukkan littafai na rijal malamai masu bin diddigin hadisai min ha daga cinsu almuguni ta zuwa mujalladi na biyu shafi na 165 wa mizanul itidal da mizanin ikidal shi ma mujalladi na hudu shafi na hamsin da tara wal qurashi hadha huwa muhammad bin walid bin aban al al-qalanasi al-baghdadi مولى بن هاشم توفي 363 هجرية duk in ka koma haka za ka ga tarjamar shi alƙwarashi ba an raƙa shi ba kun gane da kyau to shi yasa kullum mutum ya rubutu to ɗan adam baya rasa kuskure ɗan adam ba masumi bane komai malintarsa komai iliminsa zai iya daidai zai iya kuskure kuma zai yi su ma ɗalibansa ne da suka kwafi littafinsa suka canza maimakon su ce suka rubuta raƙashi amma in ka koma asali ga yadda yake nan shine kwarashi sai an gane da kyau ga kuma nasabar shi nan da komai wanda ya rasu shekara ta ɗari uku ne da sittin da uku shi wannan wanda ake cewa yana da matsala cikin sanadin hadisin wa huwa kazzabun malaman hadisin sun ce makaryaci ne in kana neman ƙarin bayani ka duba lisanul mizan mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da sha bakwai za ka ƙara ganin tarjama ta shi wannan mai suna muhammad bin walid al-qurashi wanda yake cikin sanadin hadisin wanda ƙarshe ma dai aka ce hadisi ne mawdu'i ai an gane da kyau to sannan ba muka koma ɗaya shafin ko inda aka ce wa kada kala ibn aji fi kamili na ce fi kalamihi kalamihi yana da ma'ana ko eh fi kalamihi cikin zancensa to ba haka bane in ka koma shi ne kuka ce la'alla kalimata kalamihi mushafatun min kamilihi kuskure ne aka samu wajen rubuta ko ce kamilihi aka ce kalamihi ai kitabihi al-kamil fi du'afa shi ibn adi yana da littafi mai suna al-kamil fi du'afa littafi ne shi kato ya tafaɗin wanda suke za'ifai a cikin harka hadisi ya faɗi sunan su ya faɗi tarihin su ya faɗi yadda suke haka malaman suke sai su littafi su shi na du'afa ko kuma na wanda suke da matsala haka dai suke irin wannan ko maturukina ko kuma wanda suke manakir da sauransu dai wanda aiki ne na malaman hadisi kuma duk ana yi ne don a tabbatar mana da gaskiyar wannan addinin duk abin da aka jingina ma annabi yan uwa ba ka wake jingina masa ba sai an tabbatar da ingancin jinginawa in ba a tabbatar ba jingina magana ake dan magana da aka ce annabi ya ce to ba fita wasa ba ce saɓanin ka ce ya ce wane ya ce ne inda annabi ya ce to sai an bi sanadin magana wane ne faɗi wane wane wane har zuwa ga annabi kuma a tabbatar wane da wane ba makarici a ciki kuma wane ya ji ga wane wane da duk hadisan da kuke ji an ce ingantattu kan wannan ma'aunin suke shi ya sa su waɗancan masu ɓarna a cikin addini su ba ruwansu da maganar hadisi da sanadi sai dai a ce a ruwaya wane ya ce a ruwaya ruwaya ruwaya to ruwaya ai ba abin nan kai ma za ka yi kai ba za ka yi ruwaya an gane da kyau ko za ka yi cewa abu abdullahi ya ce a ruwaya amma kafin abu abdullahi fa suna ganewa da kyau kuma gaske ne ya faɗi shi abu abdullahi ko kokari aka yi mashi allah ya sa mu gane nan ba ta biyu inda aka ce shi salisu kulafa ibn al-abbas ai an ganta qala abdul alim al-hadith mawdu'un wa afatuhu muhammad bin walid al-qurashi wani babban malami abdul alim shi ma da ya zo kan hadisi nan bai bar shi ba sai da ya bayani a kan shi don ya fito da abin karara ya ce wannan afatuhu illa ta wannan hadisi in aka ce afa abu mara kyau ne me illa shi illarsa shi ne muhammad bin walid al-qurashi da ya zo cikin sanadin wa ba da ma sabata annal hadisa mawdu'un fala ta. إلى محاولة الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تبين أن المهدي من أولاد فاطمة yace bayan ya tabbata fa hadisin nan na ƙarya ne mawdu'i ne ƙirƙirar shi aka yi kawai aka saka to tun wannan ya bayyana ba buƙatar a ta ƙoƙarin jam'i a ce sai an ɗauko hadisin an jam'insa da ingantaccen hadisai a yi muhawala a ce za a iya kiri shi ba buƙatar wannan wasu hadisan na daban wanda suke bayyana mana cewa almahadi zai zo ne zai bayyana daga cikin 'ya'yan fatima in an ce 'ya'ya wani dan wani wani har a jingina zuwa ga fatima tu zahara radiyallahu anha an gane da kyau tun da haka ne wannan ba shi bane yace ba bukata ce sai an jam'in su kama fa'ala ghairu wahidin min al-mu'allifin kama yadda fiye da ɗaya daga cikin muwallafa ya ta kokari sai hakan kabin hajar al-haytami ibn hajar al muna da ibn eh, hajar al-haitami akwai kuma haitami ko da kuma kasfalani to duk waɗannan shi haitami din shine fil qawlil muktasar shin wani littafi na sunan al-qawl muktasar yayi ta kokari a dauko hadisin nan a giya za a jam'in ya za a ihtimalin shi waye waye in ka duba cikin shafi na 1018 1018 a littafin sa yayi ta kokarin wannan to shi mai wannan abdul alim shi ne ce yana gaba bukatar wannan tunda mun gane hadisi dai bai inganta ba ba ma bai inganta ba na karya ne magana ta kare kurin kuskan kusu shi ma wanda ya kawo shi shi shi muhammad bello shi da kan shi ta khariji ya nuna bai inganta ba mun gane da kyau to amma tun da ya rubuta a littafinsa dole sai mun karanta an ji kuma mu daɗa sanin hidimar da malamai suke yi sukan kawo hadisi kamar da na gaya muku wata magana dan ka a ɗauka ba su santa ba su faɗe ta amma ba dan su ma sun yarda da ita ba ina fata an gane to sai mu tsallaka na uku ce wa mimman na bihi annahu al-mahdi al-maw'ud muntabar daga cikin wanda aka yi mai zato ko shi ma shine al-mahdi wannan da ake zaton zuwansa ƙarshen zamani wanda ake sauraron zuwansa to daga ciki shine Umar bin Abdul Umar bin Abdulaziz. waye don umar bin abdulaziz za mu ci kuwa shi ko wa kadiru ya an ibrahim bin maisara sai hakika an rawaito daga ibrahim bin maisara qultu li tawus yace nace ma tawus umar bin abdulaziz al-mahdi shan umar dan abdulaziz mahdi shine al-mahdi qala la sai ce a'a innahu lam yastakmil al-adl kullahu kai kai dukkan adalcin da duk da adali ne an sami wato kwanciyar hankali da abubuwa na jin daɗi zamanin mulkinsa duk da haka bai cika adalcin da shi almahadi in yazo zai ba ai bal huwa mahadiyun min jumlatil mahdiyin ghayr al maw'ud bihi akhir zaman a'a shi almahadi ne an dauki kalmar shi a lugha mai ma'ana almahadi mai kokarin shiryar da wani ko to shi daga cikin masu shiryarwa ne shiryayyu shiryayye mai kokarin shirye da wasu cikin waɗanda za su shirye da al'umma to yana cikinsu. amma ba shi ne wanda aka yi alkawari din nan zai zo ƙarshen zamani ba ba shi bane kaga ya tambaye shi ne ya ce a'a ba shi bane faqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam ai hakika nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mahdiyina min ba'd haka hadisi yake ko rashidin ko to shi nan bai kawo na lafazin ba nabi ya ce na hore ku da sunnata da sunna khalifofi shiryayyu wanda za su zo a bayana qala ahmad Binu wato qala ahmad imamu ahmad kenan fi ihdar ne anhu ɗaya daga cikin ruwayan da aka samu daga gare shi wa ghairihi da waninsa suna cewa inna umar ibn abdul aziz minhum aga wata ruwa kenan wannan ne da muka ji an tambaya ce a'a sai ce ai imamu ahmad ya yi ruwaya guda biyu ɗayar daga ciki shi yana cewa inna umar bin abdulaziz hum wato yana cikin mahadiyina masu shiryawa amma yana nufin shi ne almahadi na ƙarshe shi ma imamu ahmad ƙarshe ke nufi ba kun gane da kyau wannan dalili shi ya sa shi shek muhammad da ya lissafa wannan magana cikin wanda aka yi masa zaton ko su ne almahadi domin ka san bayani shi da cewa wanda aka yi masu zato ko wanda su da kansu suka yi makansa haka zatan mun yi bayani tun farkon littafin nan mu ba to sai mu kuma mu dan bi abin da yake ƙara bayani na takhriji don mu ga magana ta malamai yadda ake tsefe ilimi ake fito da shi ƙarara ɗaliban ilimi su gane shi Nan ba ta uku aka ce umar bin abdulaziz ko yana cikin wanda aka yi zaton ko shi ma almahadi ne haka Muhammad Bello ya kalla ya masa rama yace wa huwa khamisul khulafa'ir rashidina al-ma'rufun bi adlihi shine na biyar din khalifofi guda shida guda biyar ko na biyar din khalifofi shiryayyu wanda aka san su da adalci wa fadlihi wa zuhudihi an san shi da falalan nan tashi da gudun duniyarsa tufiye fiye rajabin ya rasu a cikin watan rajab hijira lokacin tana da shekara ɗari da ɗaya shi ne mi'a wahid wa mi'a ko walahu arba'una sana yana ɗan shekara arba'in ku ji don Allah Umar bin Abdulaziz duk hidimar da ya ma musulunci da adalcin da ya shimfiɗa zamaninsa wanda shi ne a tarihin sake cewa lokacinsa zakka mai kuɗi sai dai ya tafa mun yawo da zakkarsa wanda zai ba ya rasa in ya kama wanda ya ci ban da bukata ya kai ma wance ta wata ya ne tashin hankalin wa zai ba shi ne tashin hankali masu fitarwar ga sanan Allah ya ba da dukiya wa zai karɓi shi ne tashin hankali saboda wasu na ganin cewa wata abace ta kazanta kazanta ko haka Allah ya ce ma manzo khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha karbi wani abu na yanki na sadaka zakka daga cikin zukatun dukiyoyinsu don ka tsarkake su eh hom su masu dukiyar a tsarkake su daga zunubin hana zakka sannan wata zakihim da kuma eh, kai masu addu'a wacce za ta zama tsarki a gare su eh wa salla alaihim kai masu addu'a to kaga wannan sai kuke ganin zakka ma a baka ka karba shi dai inda bukata amma babu me zaka da ita ko Allah ya ji kamala bakar gumi anan nan kasan shine malamin da lokacin ba zakka zai ce ba ni da bukata ko eh ya wada yana da albashin shi da abin nan din shi har ya kai alkalin alkali a ƙasar nan saboda haka bai da bukata ka kawo zaka ka ci zaka ba shi bai bukata to lokacin warmina abdulaziz saboda yawan dukiya da Allah ya bayar da yawan wadata sannan da yawan masu kuɗi da kuma kana'ar al'umma a lokacin kana'ar shi ne wadata yadda ya zama zakana yau da ita ana rasa wanda za a ba to shi ne sai ake jingina masa wannan sha kai ko ne almahadi ne inda almahadi muka karanto da kwanci zamaninsa ƙasa za ta cika da adalci sannan za a kau da duk wani zalunci ko to sai suke zuton ko shi ne? to shi ne mun ji lokacin da ainihin wato ya yi abin nan ko aka yi wa faki shekara ta ɗari da ɗaya kaga yana ya rayu cikin ƙarni na ne Sun ƙarni na farko tunda na ɗaya shi na shiga ƙarni biyu kenan annabi na cewa na nasi karni sun malazi ne lunahum sun malazi ne lunahum ke yin mutane wanda suka rayu a karni na sannan masu bin su sannan masu bin su ga umar bin abdulaziz yana cikin wannan ƙarni na farko ya ɗan shigo na biyu kaɗan kenan kuma yana ɗan shekara arba'in ya rasu ta kaga yana yaro kenan galibi za ka wanda suke musulunci hidima za ka ga Allah ya sanya albarka a rayuwarsu shekara arba'in da wani abu sai ka ga hidimar da suke musulunci kai ka ce sun yi shekara ɗari a duniya shi yasa kullum abin da yake bukata yan uwa albarka albarka a rayuwa albarka a dukiya albarka a 'ya'ya duk abin da Allah ya baka ka ce Allah ya masa albarka ba yawa ba sai ka sami shekaru kaɗan Allah ya zata ka da ayyuka masu kyau masu wanda za su cika maka mizani sai ka sami dukiya kaɗan Allah ya mata albarka kai abubuwa da yawa na alkhairi gare da wannan dukiya Allah ya baka yaya kaɗan zama alkhairi gare ka yasa kullum mu rika fatan albarka cikin abin da Allah ya bamu wa muddatu khilafatihi sanatani wa nis awan jagorancin da yayi shekara biye da rai lokacin eh wannan ka koma cikin ta tahzib zaka ga karin bayani walamma ra'an nasu ma fi khilafatihi min al-adl wal jub lokacin da mutane suka ga lokacin khalifancin sa adalci da irin kyauta da dukiya da wadata da Allah ya bayar khadara fi bali ba'dihim sai ya ɗansu a cikin tunanin wasu mutanen annahul mahdi al-muradu min min al-khalifa al-mubashshar bihi sai suka zaton to ko shine al-mahdi wanda ake nufin cewa zai zo ya zama khalifa a ban kasa wanda ake bisharar da zai zo ƙarshen ko shine saboda adalcin da kwanciyar hankali da jin daɗi kuma sai aka zaton to ko ma shine wannan zaton da aka yi masa aka yi ta faɗi har wasu ke rubutu shi yasa shi ma shan Muhammad Bello ya ɗauko magana ya faɗa mana don mu gane cewa an fa ambata masa haka ai kun gane da kyau wa qad ruwaya kagan aka ce hadisi ruwaya da ji akwai da ke kenan sannan hadisi ba a ce a ruwaya to ya rawaito ya ce rawa wani ya rawaito kenan ko amma ce ruwaya tun daga nan ka san da matsala eh an ibrahim bin maisara maisara din nan namba ta ɗaya kina a baya ko huwa ibrahim bin maisara ta wato ta'ifi nazilu makka sabtun hafizun min khamisa yana cikin amintattu malaman hadisi masu hadda sannan kuma yana cikin al-khamisa tabaqatul kenan mata sanata salasin, ta rasu shekara tana da wato ainihin talatin da biyu hijira kenan ta gari na farko farko kenan an gane da kyau to shi wannan shi ne yake cewa kultu li ɗawus na ce ma ɗawus waye ɗawus shi ma ga nan bashi nan ko ɗawus bin kaisan al-yamani abu abdurrahman al-himyari maulahum al-farisi yuqalu ismuhu zakawan wa ɗawus laƙabin lahu ɗawus din ne ɗawus sai shahara da shi ke ji kamar sunan shi ko amma sunan shi zakawan to shi ya tambaya shi ma kan shi sikatun faƙihun fadulun mina falisa eh yana cikin amintattu kuma malami ne na fiqhu masanin shari'a yana da falalan gaske yana cikin ɗab'aƙatar salisa an ka ko ɗab'aƙa na malaman hadisi da suka yi a cewa ne na tabaqatul ula tabaqatul salisa tabahar to yana cikin ɗab'aƙa ta nawa asalisa to shi aka tambaya shi din nan koma ta sanata 60 wa mi'a shi ya rasu ne hijira lokacin tana da shekara ɗari kaga shida kaga yasa malaman hadisi ke damuwa da shekara dan da shekara ake gane mutum kusancin shi da annabci ko nesa ko kuma da shekara ake gane ka yi karatu mutum ko ba ke ba shi wancan da ya ce ya ji ko bai ji ba kaga yanzu kai ka yanzu in ka ce ka jurin shehu usmanu matsala na jurin shehu usmanu to kana faɗa wannan sai a koma shekaru misali a tarihi ne kai da aka ce ka jin ya rasu kai ma ni ma da nace na jin bana na a duniya ya ba a gane gaskiya ta ko karya ta sai a koma shekaru shehu usmanu dai yanzu bane shi duniya fi shekara nawa dari biyu da barin duniya to ni kuma sai na ce na ji ni kuma na cikin wani tsakana da shujin shekara ɗari biyu kaga daga nan sai a ce wannan ƙarya yake bai taba ganin shi wasu wani ba bai zauna da shi ba ba su rayu ba amma ya ce ya daga nan sai a soke hadisan kun gane da kyau malamai sai yan uwa sun yi aiki barin gaya muku sun yi aiki ba kaɗan ba masu bin diddigin duk wata magana da za a jingina cikin addini har a aiki da ita sai an ji kamar yanzu wanda zai ce maka ne an ba shi wani wani wani salati da za a yi ma annabi ya fi qur'ani falala ko to sai ka duba shekarar shi shi kan shi wanda ya faɗi wannan magana shekarun shi nawa yanzu da barin shi duniya bai fi shekara hamsin da wani abu ko ya fi bai fi ɗari ba to zai ce an ba shi shi an ba shi wani wani salaki da za a yi ma ya fi karanta ƙur'ani su rubu shida kaga sai ka ga yanzu dole aka ce nan lokacin ka dubi musulunci yanzu kafin sa kenan shekara dubu ɗaya ka kaddara shekara ɗari yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da tara to shekara dubu ɗaya da ɗari uku duk da aka yi babu wannan talatin kenan to wanda suka rayu a wannan can baya daga shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu su ko ba su san salatin dan babu shi don shi wannan yadda aka haifai sannan aka bashi ya zo yake ga mutane har ma yake kaga daga nan za ka iya gane mai karyar magana amma ka ji yadda ake karanta wannan salatin yadda ya bazu musamman a afirka nan tamu ko a najeriya nan tamu sannan wannan wannan tarihi shi wannan zuki wannan salatin na annabi bai yi shekara ɗari da samun da shi ba su kaga dan Allah tsakani da Allah yan uwa irin wannan shi sa malamai suke tantance a ce shekara ta kaza an haifi shekara ta kaza ya rasu shekara ta kaza saboda da ji ka san shi waye ko kaga wancan inda muna karanta tarihi aka ce ga wani salaki da laye ma annabi ladan shi yafi karanta qur'ani so kaza aka ce wane ne yazo da wannan salatin sai ka dubiye shi duk wancan zamanin da aka yi na shekara 100 ta farko da annabi ce ta fi kowace sannan mai bin ta mai bin ta duk sun wuce ba a halicce shi ba shi ba a yi shi ba har an sami karni wajen goma sha uku sun wuce sannan shi ya zo ya zo da salatin aka sauka mai da shi yadda ya faɗi kowa ne da wani kage da ji za ka san wannan tatsun ya gizo da koki Allah ya sauƙaƙi sai ta nemi tafi shi daraja da kima tunda ita ba a jingina ma annabi komai ba ko ba ce addini ba ce ba ce ibada ba ce kullum mu rika fahimta wa shi addini ba a wasa cikin shi duk abin da aka ce kaza ya kamata kai da aka gaya ma ka tsaya kai tunani Allah ya sa mu gani to shine a nan wurin mun ji wannan matsayinsa ko yanzu muna magana shi Tawus ne wanda shi aka tambaya qultu li wanda mun ji sadda ya rasu a mata sanata sittin wa mi'a wakila ba da zali shi maka kuma a takari ka koma za ka ga shafi na 223 za ka ga karin bayani to ya ce na ce ma ɗawus. umar bin abdulaziz al-mahdi tambaya ce shi umar bin abdulaziz al-mahdi ne ka ga dawo suwaye in ka dubi shekarunsa a ƙasa mun ji an ce ya rasu shekara ta shida. ka ga dawo ya ga suwa kenan ta ga sahabbai dawo ina cikin almajirai na wa abdullahi dan abbas za ka yi ta ji a tafsirar cewa an dawo an katada an mujahid an ibn abbasin ga dawo sabi'i ne to wancan yana tambayar tabi'i tunda tabi'i ya zauna da sahabbai yace to wai Umar bin abdulaziz Aziz shin almahaji ne kala ce la ka ji magana gaskiya a a ko kaga tun daga nan ka fahimci su magabata ba sa faɗin magana da take ba haka take ba sai ce a a innahu lam yastakmil al-adl kullah ai yadda ya kai da wannan adalcin da ya a zamanin sa da aka sami zaman lafiya da dukiya da wadata bai fakai kai adalcin da shi almahadi wanda annabi ya ba da labari zai shimfiɗa a zamanin sa ban ya bayyana. ai bal huwa mahdiyun min jumlatul mahdiyin kawai ɗaya ne daga cikin dai jimloli na mahdiyoyi da za a yi masu shirye da al'umma shi ko mahajib da ma'anar luga na duk wanda zai shirye da al'umma ai sunan shi ne na mahajib kokari ya nuna ma kai ma kai nuna ma al'umma su gane gaskiya su bita su bar su nisance ta sunan kalmar haji to daga irin waɗannan ne amma sai ya ce ba wancan ba ne wanda zai zo akhir zaman ghairul ma'udi bihi akhir zaman ba wanda zai zo din nan ne akhir akhir hamzan nan ba abin nan gare ta ba irin abin nan gare ta ma'ana akhir sai ku jara fakar kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ka kasance namba ta kuri kenan ko takhrijin hadisin in ka duba akhrajahu abu dawud fi sunanihi mujalladi na hudu shafi na 281 min hadisin tawilin rawahu al-irbad bin sariya radiyallahu anhu hadisin irbad ai an san shi ko wa zana mau'izatan wa wajlan minha al-qulub وظرفت منها الأيون ko ita shi ne dogon hadisin wanda a cikin shi aka sami wannan wanda malamai sun imamul albani ya ce hadisi ne ingantacce cikin silsila sai an ka koma shafi na 937 ya yi bayani malamai sun yi bayani dogodi da wasu malaman sun kokari su ba a hadisin to amma dai mafi yawan malaman hadisi sun ce hadisi ne ingantacce wanda suka ba a fashin sun biyo sanyoyi ne nasu daban sun ce hadisi ne wato wanda ake kira hadisul ahad duk in ka bi duk hanyoyin da ka bi ruwaya irbad ne dai ba wani sahabi da ya rawaito shi irbad min sariya su ko malaman hadisi hadisi ahad ya inganta daukar shi sai ake da shi ko in ka dauki hadisi na malama da bin niyas yana cikin hadisul ahad dai in ka bi ka biyo hadisin waye Umar ne to shikenan ba za ka aiki da shi ba in hadisi ya inganta ba a cewa hadisin ahad ne ana aiki da shi Allah ya sa mu gane wannan nan bakin sai ce kala ahmad yana nufin imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a fi ihdar sai anhu an ghayruhu inna umar umar bin abdul aziz ya yace to umar bin abdul yana cikin wa na kenan wanda suke kokarin shirye da al'umma da nuna musu daidai da kokarin su hana su da bin hanyar halaka kun gane da kyau ka san imamu ahmad ai ba zai taba cewa wani almahadi bane wanda ba shi din bane a matsayin shi na mai bin diddigin sunna mai karantar da sunna kaga nan kenan shi kan shi Muhammad Bello ya nuna mana shi ba almahadi ne wanda zai zo karshen zamanin shi yasa yake zunna bihim an masa zaton an masa zaton hakan ko na ga za iya karasa na hudu nan ko na hudu shine wa min manzun nabihi annahu al-mahdi al-maw'ud al Musa bin Talha bin Ubaidillah bin al-Muqtar daga cikin wanda aka yi masa zato ko shi ma almahadi ne wanda aka alkawarin zai zo ƙarshen zamani shine Musa bin Talha bin Ubaidillah bin Al-Muqtar fakari akhraja Nu'aym bin Khalid bin bin Samir haraba Musa bin Talha bin Abdullahi, Al-Muqtar ila Al-Basra wa kana an-nas fi zamanihi annahu al-mahdi ƙarshen magana kinan ko a shan Muhammadu bello yake cewa dalilin da yasa aka yi mai zato kada a kharaja nu'aym bin khali bin sanid wato nu'aym bin an ya fitar da hadisi shiwa nu'aym din an khali bin samir daga khali dan Khali ya yace haraba musa bin alha musa bin alha ya gudu bin abdullah al-mukhtar ila Basara, ya gudu ya tafi zuwa Basara kasar iraki kenan wa kana ya nas yarawna fi zamanihi annahu al-mahdi mutane a zamanin sa suna ganin to shine al-mahdi suna gani a zamanin sa to shi yasa sai aka kirga shi cikin wanda aka yi masa zato ko shi al-mahdi ne shi yasa shi Muhammad Bello ya faɗe shi a cikin su to mu koma dan lambobin da aka kawo don mu daɗa fahimtar magana ko lamba ta ɗaya wancan kuskure ne na rubutu a cikin su mahbuta na shi da aka rubuta littafi na shi talha hali sana bin ubaidillah ubaidillah shi ma a wurin za ku ga a ciki shi abdullah bin abdullah to bin ubaidillah yake fi jami'in nusul khatiyya dukkan a cikin nuskokin da muka yi amfani da su na littafin mamman Bello an rubuta shi ne bin Ubaidillah ibn Abdullah bi iska wato an rubuta ne ibn Abdullah bi iska'il ya dukkan sun ka duba za ka garo ta wato balha bin abdullah babu ya kuke nan da bambanci tsakanin abdullah kuma ubaidillah abdullah bawan allah ubaidillah kuma tasgiri ne ko eh to haka aka rubuta a cikin shi littattafan da muka gani na shan muhammad bello aro bin abdullah to shine muka ce haka yake cikin dukkan nuskoki a rubuta bin abdullah an cire wannan wa kad warada inda abi hakim bi isbatiha da muka koma asalin ruwayata abi hakim sai muka ga an tabbatar da ya fice wa annahu huwa sawab kuma tabbatar mana daidai jarh na hudu shafi na 147 nan muka gano kuskuren da aka yi a cikin wancan littafi na shishan Muhammad Bello aka rubuta bin Abdullah ma'ana bin ubaidillah ne musa bin talha bin ubaidillah kun gani da kyau a bin al-muqtar namba ta uku kenan ko bin al-muqtar muka ce huwa musa bin nan muna so mu dan faɗi waye shi wancan da aka jingina ma mahadiyanci shine musa bin talha bin ubaidillah bin al-muqtar al-qurashi at-tamimi abu isa abu muhammad al-madani nazilul kufa المتوفى سنة مئة وثلاثة هجرية على الصحيح كان من الصلحاء الأتقياء wato alfasaha. shi wannan Musa bin Talha da aka jingina masa saboda nagartarsa aka ce ko shine almahadi shine dai mai wannan tarjama inda muka ji ana asalin sa bakwarai shi kaga ina da asali da tushe kenan sannan a Quraysh din cikin ɗabi'a kabila ta Tamim abu isa wannan alkunyarsa kenan wani ana da ana mai alkunya biyu abu isa ko ce mai abu muhammad almadani kuma ana jingina masa ce almadani nazil kufa ya yi zaman kufa wato iraki kenan shi ma ya rasu shekara ta ɗari da uku kaga menene kenan shi ma ya rayu can kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rayu wannan wannan shekaru kaji an ce ya rasu shekara ta 103 106 101 to ka san ba fa ne bane kun gane da kyau wannan ita ce magana mafi inganci kuma yana cikin mutane nagartattu masu takawa masu fasaha qala abdul alim naqlan an ibnu asakir Zalim ya ciro magana da ga ibn asakir yace yuqalu ana cewa innahu wulida fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa sama. an haife shi tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kai annabi ne ma ya sa mai suna shi ya sa mai wannan suna din kaga yana da kinan shi ba ne yau bane kinan kun gane da kyau rawa an abihi wa Usman wa Ali wa ghairihim min as-sahaba yayi riwaya daga babansa ko waye babansa talha kuna ganewa sannan ya yi ruwaya wurin usman bin affan ya yi ruwaya wurin ali bin abi talib wa ghairihim da wasu na sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda wannan dai ana so ne a nuna mana darajar sa da kimarsa idan ya ruwa wannan sahabbai kaga tabi'i ne kenan shi wa Musa bin Talha bin Ubaidillah bin al-Muqtar wannan shine tarjama shi a takaice kenan da shi ne muka ce faƙar shi kan shek muhammad bello ya ce cewa faƙar a kharajar nu'ayn ana khalid bin samir hakika wato nu'aym ya fitar da hadisi ko kuma asar daga khalid bin samir waye khalid bin samir can ƙasa ko za ku ga nambar ba wani cikakken abin nan ɗin shi ba ta kharijin shi illa gyara na rubutu maimakon su hayr aka ce a'a ibn wani wurin aka ce ibn sarir duk kuskure ne Wama ma asbatnahu huwa sahihu abinda muka rubuta din can wato samir haka yake shine a ingance shine ingantaccen magana kama warada inda nu'aym bin hammad kama yadda yazo wurin shi nu'aym bin hammad inda aka koma ka koma cikin kitabul fitan zaka ga karin bayani na shi wannan mai suna Khalid bin wato Salih qala haraba Musa bin Alha. bin abdullahi muktar ilal basara lokacin da aka fara fitintinu da rashin jin daɗin zama sai ya gudu ya tafi can basara iraki kenan wannan gudun ne ya shine wasu suka ce wa kanan nasu ya rauna fi zamanihi annahu al-mahdi ko shine al-mahdi shi yasa ma ya gudu baya son fitina ya to ya tafi ya kamar ya koye kenan wasu suka jingina mashi wannan an fahimta da kyau to shine dai mai wannan namba ta biyar wa da hadha al-kalam بسنده أنا خالد بن سمير بلفظ قال حرب موسى بن طلحة wato an rawaito wannan ya rawaito wannan magana shi nu'aym bin hamad kenan a cikin littafin fitan da yadda ta kenan. haraba musa bin talha bin ubaidillah bin al-mukhtar ila al-basra ya gudu zuwa basara ma'a wujuhi ahli kufa tare da wasu mutane masu matsayi na mutanen kufa wa kana nasu nasu rauna fi zamanihi annahu al-mahdi mutane suna ganin ko shine al-mahdi shi yasa suka kira shi da haka shi yasa ya zama aka lissafa shi cikin wanda aka yi masa zaton ko su ko shi ma al-mahdi duk wannan zato ne yasa hujja da muka ji shi kan shi shan Muhammad Bello da ya kama ganar ya kawo ta ne don ya gaya mana an masu zato ba ya ce a'a su ne al-mahdi ba domin ya tabbatar da abin da yake so rubuta da littafinsa bayan ya kawo mana hadisai da suka inganta waya almahadi na hakika wasu hadisan da suka ba inganta ba Wannan kuma ya baji ko fasali yake gaya mana wanda aka masu zaton ko ne almahadi an gane da kyau wani ga saboda yanayin lokaci na zamu tsaya sai mu tashi kan na biyar muna da rai da lafiya insha Allah duka dai don mai kokari mu fito da magana almahadi wanda jiya da yau da gobe ake magana ta kuma ba za a daina ba har duniya ta tashi saboda me wata matsala ce da suke facewa da ita suke kokari su barna a musulunci su kansu shi a yanzu suna cewa da almahadin sina nan suna jiran zuwan shi komai ma da yake cik sai ya zo haka suke faɗi to duk dai muna karanta wannan dan mu san waye almahadi na hakika suwa ya kai masu tan su ne ba su din ba sannan kuma suwaye ma suke kore mahadiyancin sha kwata-kwata babu wai almahadi su a ganin su kamar da suke kore da annabi isa babu shi da wasu abubuwa da ya sharatu sa'a na gaibi wanda annabi ya faɗi wanda ba ita ce hanya ta magabata ba hanyar magabata duk wani abu na gaibi da annabi ya faɗi ya tabbatar to mai yarda da shi mai imani mu ja baki mu mai shiru bincike akan yaushe waye shi mu jingina wannan Allah ya mana jagora abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta sallaci dan ba zan manta ba yan uwa suka kawo shawara a hada kudi a yi walima ta gama alwajis nake cewa ba walima ce muhimmiyar abin da ke gabanmu ba sayan kayan daukan karatu su ne a gabanmu sau da wannan ɗalibai da suke so a yi walima su fara tara kuɗi da za a sai kayan ɗaukan karatun da muke mun yi littafin waje mun sauke wanda da son samu an ɗauke shi yanzu da ana sawa duniya tana amfana amma haka aka yi shi ba ɗauka ba to tun daga sannan ɗalibai suka sa kansu suke ɗan fara daga rediyo daga waye da haka da haka har aka zo da tafsiri na azumi abinda aka tara yan uwa suka a wani ɗan uwa cika aka sai waɗannan kayayyaki don ɗaukar karatunan namu kashe kaga bai kamata shi mai ɗaukan ɗan abinda za a ba na mai ya zo ya ɗauka ya koma yana tarawa bai kamata mu kasa wannan ba ya kamata yadda aka fara littafin a samu a kammala shi in an kammala mun gaji shi kenan sai a rufe sai a huta eh ai haka ne bai kamata a fara wani abu na alheri a yanke shi ba a kammala shi ba sai a bari in mun sauke shi mun gaji to sai mai biki rufe karatu shi kenan kuma sai kowa ya kama ya rika ya dina ko daga lokacin magariba zuwa isha sai kuma ki zama mana jin labarai na duniya Tuni a abin da nake gani kullum muna aiki alheri mu daina kasawa makiyanmu da muke ta cewa suna danne mu suna danne mu su kullum kokarin da suke da shi kenan ba su fara abu su daina shi sun kai ga gaci amma mu da mun fara sai mu yanke yanzu karatun na wanda aka fara da su ba da su ake ba sai yan kaɗan wasu daina zuwa an fara da kai farko kai kila abin da ya ɗauki hankalinka lokacin kila ana wani bayanin da shi ke maka daɗi yanzu kuma an zo wani bayanin da kila kai bai maka daɗi kuma kamar baka ganewa shi kuma karatu na ilimi shi ba haka yake ba kullum ka rika sauraro yau in baka gane gobe za ka gane da haka da haka ka na buɗewa kuma haka magabata suke na karanta littafi kaza a wurin wane daga farkonsa har ƙarshe an yi shi da ni wannan shine ilimi to shi yasa nake kira ga yan uwa sai mu daure sati mai zuwa mu zo da taimakon mu mu za mu tara wancan da aka tara an ba su masu kula da masallaci yanzu ma an tara za mu ba su amma da sharaɗi cewa mai zuwa ɗaukar karatun nan na mai lallai za a rika ba shi cikin wannan kuɗi lallai a ciki don kada wannan karatu yanki don asalin ba da taimakon saboda shi ɗauka karatu ɗin ne watakila rana ya ce bai zo ba saboda an nena ba shi ɗan na mai da zai zo sai ya wasu ya tafi sanorin daban saboda haka kila laifin ku ne kenan sai ku gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wani dan uwa yana neman addu'ar ku bisa bukatunsa Allah ya biya masa Allah ya biya mana namu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh